فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم يا كي wannan manzo ka yi haƙuri da abin da Ubangijinka ya hukunta na jinkirta musu, kada ka kasance kamar ma'abocin kifi annabi Yunus wurin damuwa akan abin da mutanensa suke kai lokacin da ya kira Ubangijinsa yana cikin damuwa a cikin duhun teku da duhun cikin kifi.